نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادية أولا يمتي من البركة يمتي ثلاثة hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya yi daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamin nan akwai tambaya kamar haka wannan mai tambaya yana cewa menene hukuncin haske gemu domin akan samu wasu daga cikin matasa da suke haska gemu saboda mata to menene hukuncin haka ah, babu shakka ah, haska gemu ma'abuta ilimi sun yi magana baina muharrimin wa mujawwiz ah, ma'abuta ilimi a bayanai da suka wasu suna gani babu laifi don ka haske gemu to amma babu shakka wannan magana tasu ba ta da asali haske gemu haramun ne haramun ne mutum ya haske gemunsa sai in wata larura ko illa ta cuta ko rashin lafiya da ya jawo haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a'fu liha laysa fina man tashabbaha bi ghairina ku cika gemu ku kyautata gemu ku gyara gemu saboda wanda ya kwaikwayi wanda ba mu ba wanda ya kamantu da waɗanda ba mu ba baya daga cikin to baya daga cikin muminai baya daga cikin musulmai na kwarai wanda ya kwaikwayo da wanda ba mu ba to baya daga cikin mu rana alkiyama haske gemu sifa ce daga cikin sifofin waɗanda suke ba musulmi ba da haka annabi yi umarni yace aful liha ku cike gemun ku akrimul liha a wata riwaya ku mutunta gemu laisafi na manta tashabbaha bi ghairina wanda ya kamantu da wanda ba mu ba baya tare da mu rana alkiyama to dan haka wannan kaga umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wannan ke nuna maka cewa bai halatta ga mutum ya haske gemu ba sannan kuma ma'abota ilimi suna ɗaukan haske gemu a matsayin canza halittan Allah ne taghyiru khalqillah ubangiji ta'ala yayi dan adam wato namiji na daga cikin sifa da kamala tasa gemu shi a wani hadisi Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa godiya ta tabbata ga ubangiji da yasa kyan fuskan dan adam a gemunsa kyan fuskan dan namiji a gemunsa haka wannan ɗaya ne daga cikin sura da zina da dan da Allah madaukakin sarki yayi wa namiji to kuma bai halarta ga mutum ya haske ba amma zaka iya tararwa a ma'aikatu daban-daban da ake da su a ƙasashe wasu ma'aikatun ana sharɗantawa mutum ma sai ya haske gemu kamar wanda zai yi aikin wato aikin soja ko duk wani aiki da ya shafi force ko wanda zai yi aikin banki a sharɗanta masa cewa sai ya haske gemu sai ya zama ba shi da gemu to wannan ba zai zama hujja ga mutum ya haske gemu ba su abin da ya sa suka sharɗanta wannan jahilci ne da rashin sanin addini saboda wayanda suka kawo wayannan dokoki ba ba sanin Allah suka yi ba ba su san Allah ba ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma suna da almaniyanci a tare da su wato suna kwaikwayo da yahudawa na yamma tunda yahudawan yamma haka dokarsu take to su ma sun ɗauko sun ɗora waɗanda suke musulmi to ko da mutum yana wannan aiki ya zama dole tunda musulmi ba za a ya zama dole musulmi su shiga wannan aiki su yi to kuma idan suka ce ba za su haske gemu ba za a hana su yin wannan aiki in aka hana su kuma su waye za su yi waɗanda ba musulmi ba to kaga ko da wani abin ya taso za a iya cutar da musulmi to anan sai ya zama min da barurati amma ba wai dan mutum ya ji ya nutsa a zuciyarsa cewa aske gemu na da kyau ba Allah madaukakin sarki ya samu dace a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قفيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah maɗaukaki ya ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allahu shi Allah la ilaha illahuwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kaɗai alhayyu shine rayayye alqayyum wanda yake tsayayye a wakaran kansa kuma tsayayye akan komai la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi ba ta daukar baya ubangiji ta'ala wala nawm ko kuma bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ardi mallakansa ne abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke ƙasa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini wane ne wannan wanda zai yi ceto gurin ubangiji ba tare da izinin Allah ba ya alamu ma baina aidihim shi ubangiji yana sane da abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi kuma ba sa sanin wani abu daga cikin ilimin sa illa bima sha sai da abin da shi Allah ya ga dama wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi sa ya fadadi sammai da kasai wala ya'uduhu hibbuhuma sannan kuma baya yi wa Allah madaukakin sarki nauyi ya kare sammai din da kuma kasai din wa huwa aliyyu shine madaukaki al-azim kuma mai girma an rawaito hadisi imamu ahmad bin hanbal da imamu muslim sun rawaito hadisi ta hanyar ubayy bin ka'ab Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sa'alahu ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi ubayy bin ka'ab yace ya kai ubayy wata aya ce a cikin alqur'ani tafi kowace aya girma ubayy yace Allahu a'lam yace Allah kadai ya sani ya rasulullah ban sani ba ya sake maimaita masa wannan tambayar ya sake cewa Allahu a'lam ya sake maimaitawa wace aya ce tafi girma a cikin ayoyin alkur'ani yace Allahu a'lam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara maimaita tambayar to sai ubay yayi kokari yayi ijtihadi ya bada ansa sai yace ayatul kursi wato ayar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dinnan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa inna laha lisanan wa shafatai wannan ayar tana da harshe da kuma labba guda biyu tuqaddisul malika inda saqil arsh tana nan wannan ayar tana tsarkake ubangiji ta'ala a gurin kafafuwan al'arshi haka wannan aya tana da harshe tana da kuma labba guda biyu tana tasbihi da tsarkake ubangiji karkashin al'arshin ubangiji ta'ala ah, abu huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shedan yayi ta zo wa Abu Huraira yakan zo masa kwana uku a jere sai ya zo masa cikin dare to sai Abu Huraira ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari tun a daren farko annabi ya gane cewa shedan ne yake zo wa Abu Huraira a sifar dan adam ya zo masa a dare na biyu ya ƙara zuwa a dare na uku a dare na uku sai ya ce wa Abu Huraira bari in gaya maka wani abu da zaka rika yi kai kokari duk sanda ka zo kwanciya ka kwanta akan gadonka ka karanta ayatul kursi domin idan ka karanta ayatul kursi to za ka kasance cikin kariya daga ubangiji ta'ala babu wani shaidan da zai zo kusa da kai har gari ya waye to sai annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira ya zo ya same shi yace ai wannan mutumin da ke zuwa ga abin da yace min sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub hakika ya gaya maka magana ta gaskiya tare da cewa shi ce dan makaryaci ne amma wannan magana da ya gaya maka gaskiya ne haka duk wanda ya zo kwanciya ya karanta ayatul kursi to har gari ya waye insha Allah shedan ba zai kusance shi ba Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu shi Allah la ilaha illa huwa Allahu anan mubtada ne khabar duk wani mubtada da ka gani duk wata jumla da ta zo mubtada to dole a samo mata khabar khabar imma ya zamo ism ne imma kuma ya zamo jumla fi'iliya imma kuma ya zamo shubuhu jumla wato jar wa majrur ko kuma zarf da kuma mudafun ilaihi dinsa to ana Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu shine mubtada khabar din mubtada din nan shine la ilaha illa huwa wannan shine khabar al-hayyu khabaru thani al-qayyum khabar as-salis in ka ga dama ka ce al-hayyu badal ne na ainihin la ilaha illa huwa alqayyum shi ma haka in ka ga dama kuma ka ce Allahu la ilaha illa huwa wannan mubtada da kabar ne alhayyu alqayyum su ma wani mubtada da kabar din ne na daban to abin hikima ta kawo wannan aya a siga ta mubtada da kuma kabar a ce Allahu shi Allah la ilaha illa huwa shine wanda babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi aka kawo a jumla wacce take ismiya jumla ismiya kuma tufidul isbat ana son a nuna maka cewa abin a tabbace yake har zuwa tashin alkiyama Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa da cancanta sai shi Allahu shine suna da yafi girma a cikin sunaye na Ubangiji ta'ala dukkan ɗaukacin sunaye na Allah madaukakin sarki ma'anarsu na komawa zuwa ga Allahu domin in aka ce maka waye arrahman rahman me zaka ce sai ka ce Allah waye arrahim rahim wa zaka ce da haka duk daukacin sunaye na ubangiji ta'ala da yace lillahi al-asma'ul husna waɗannan sunaye din gaba ɗaya suna komawa ne ma'anar su zuwa ga Allahu da haka tushe na sunayen Allah madaukakin sarki shine lafazin Allahu wadda kuma wannan suna Allah madaukakin sarki kadai yake banta da shi babu wani mahaluki da ya kai ga girma ko girman mulki ko ɗaukaka ko ƙasaita da ya ɗau wannan suna ya raɗa wa kansa sai Allah maɗaukakin sarki kaɗai a kowane yare kuma a kowane yare Allahun ake ce masa ina fata an fahimta da haka Allah madaukakin sarki kadai shi yake banta da wannan suna shi yasa Allah madaukakin sarki yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma arrahman hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani wanda ya rada masa wannan suna wanda ba shi ba ko ka san wani wanda ke da irin wannan sunan wanda ba Allah ba da haka shi kadai yake banta da wannan suna na Allahu subhanahu wa ta'ala to ya kiraye kansa yace Allahu shi Allah wanda kuma abinda ake nufi da Allah al-ma'luh abinda ake bautawa to wannan bauta da ake wa Allah madaukakin sarki na kasantuwarsa abin bauta shine bauta da ake cikin samai kuma bauta da ake cikin kasai Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ila shine abin bauta a cikin sammai kuma a ban kasa shi ma shine abin bauta to Allah ya ce la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi wannan ita ce kalma da tafi kowace kalma tsarki da girma da ɗaukaka a ban ƙasa babu wata kalma ko wata jimla da ɗan adam ke furta ta da bakinsa ko dabbobi su furta su da wannan kalmar tafi kalmar la ilaha illallah girma shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi ubangiji yace ya ubangiji da koya min abin da zan rika faɗi in ina son in roƙe ka wadda in na faɗi waɗannan kalmomi za a ansa min Allah madaukakin sarki yace masa ka ce la ilaha illallah yace ya ubangiji kowa cikin bayanka yana faɗin wannan a koya mun wanda ni zan rika yi wanda yake na musamman nawa Allah madaukakin sarki yace masa ya Musa na rantse da na rantse da kaina wa izzati wa jalali yace na rantse da buwayata da zaka dau sammai da kasai da abin da ke cikin su ka ɗora a hannun mizani ka ɗo kalmar la ilaha illallah ka ɗora a ɗaya hannun mizanin sai kalmar la ilaha illallah ta rinjaye su kalma ce wacce da ita mutum ke shiga musulunci kuma in mutum ya kafirce mata shikenan kalma ce wadda saboda girmanta wanda ya fara shaidawa kansa da wannan kalmar shine mai ita Allah madaukakin sarki shi da kansa ya shaidawa kansa cewa la ilaha illallah din babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah madaukakin sarki yace shahidallah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil ubangiji ta'ala karan kansa ya shaida cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi haka ma mala'iku haka ma ma abota ilimi da ka a'zamu shahadatin wato mafi girman shaida da Allah ya yi a kalmar la ilaha illallah ya fara da shi sannan kuma ita ce kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya umarci bayansa da su sane ta su nemi sanin kalmar su nemi ilimi akan kalmar domin da wannan za su samu rahoto Allah madaukakin sarki yana cewa fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik ka sani cewa ka nemi ilimi da sanin cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah to wannan kalma ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala ya maimaita ta a ayoyi da dama gurin bayyana tauhidi kuma dukkan daukacin annabawa da manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko su da wannan kalma ya aiko su وما arsana من قبلك من, من رسول ولقد أرسلنا قبلك في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله kowane manzo da yazo yana cewa a bautawa Allah bautar Allah da za a yi shine ma'anar la ilaha illallah ina fata an fahimta to haka ubangiji ta'ala yake cewa Allahu shi Allah la ilaha illa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi wato kalmar tauhidi na ɗauke da abu guda biyu na farko annafiyu sannan kuma al-isbat kore wani abu da kuma tabbatar da wani abu abinda aka kore la ilaha babu wani abun bauta kaga wannan nafi ne an kore yin bauta ga duk wani abu wanda mutane ke iya bautawa ko rana ko wata ko taurari ko wasu dabbobi ko mutum ya je ya sassaka mutum mutumi ya mai da shi a matsayin allansa ko masu bautawa wuta ko masu bautawa shanu ko masu bautawa wasu halittu dai an riga an kore cancantar yin bauta a gare su shine ma'anar la'ilaha babu wani abun bauta bauta wacce take mafi cancanta za a yi wa wani illallah sai a wa Allah madaukakin sarki illallah wannan kuma shine isbat isbatul ubudiyyati lillahi azza wa jalla wahda tabbatar da yin bauta ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba to Allah madaukakin sarki yace alhayyu shi Allah din wanda yake ya kadaita da abauta masa alhayyu shine wanda yake rayayye alhayyu suna ne daga cikin sunaye na ubangiji ta'ala kuma na daga cikin sifa daga cikin sifofi da ubangiji ta'ala ya sifantu da su sifa ta alhayyu wato shine wanda yake rayayye alhaya rayuwa ta ubangiji ta'ala ba irin rayuwa ta dan adam bane domin shi dan adam tare da cewa shi ma Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa rayayye ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a wata ayar waja'alna min ma'i kullu shay'in hayy daga ruwa muka sa kowane abu ya zamo rayayye to kaga nan an sifanta halittu da yan adam da dabbobi da sauransu an sifanta su da su ma rayayyu ne kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta kanshi da shi ma alhayyu shi ma rayayye ne to rayuwa irin ta dan adam rayuwa ce ta tawaya rayuwa ta ubangiji ta'ala kuma rayuwa ce ta kamala zaka fahimci cewa rayuwar dan adam rayuwa ce ta tawaya saboda ita rayuwar dan adam tana da farko sannan kuma rayuwar dan adam tana da ƙarshe amma rayuwar ubangiji ta'ala ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe shi rayuwa ne wadda rayuwarsa ba ta fara ba ta da mafari kaga wato al-mu'jiz subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya gagaru komai duk iya tunaninka ya sifanta shi da cewa shi rayayye ne to ka kura tunaninka ka kura bincikenka rayuwar Allah dai ba ta da mafari baka isa ka ce gasan da ta fara ba wannan kuma waye zai samu wannan in banda Allah madaukakin saki rayuwar da ba ta da farko kuma rayuwar da ba ta da ƙarshe kaga sai dai ka kura tunaninka to in kana son zaman lafiya sai ka sallama ka sallama cewa lalle rayuwarsa ba ta da farko kuma rayuwarsa ba ta da ƙarshe rayuwarsa ba ta da farko kasantuwar babu wani abu da ya gabaci ubangiji ta'ala ba a taɓa yin lokaci wanda babu Allah ba ina fata an fahimta ba a taɓa yin wani lokaci wanda babu shi ba to tunda ba a taɓa yin wani lokaci wanda babu shi ba rayuwarsa ba a taɓa yin wani lokaci wanda babu ita ba ina fata an fahimta sannan kuma ba za a taɓa yin wani lokaci da za a ce kuma babu Allah ba yana nan rayuwarsa rayuwa ce wacce take ta cika rayuwar ubangiji da take ta cika kuma rayuwa ce da take ɗauke da dukkan wani nau'i da dangi na kamala shi ɗan adam a rayuwarsa babu kamala akwai tawaya yana zazzaɓi a rayuwarsa yana talauci yana damuwa yana shiga kunci ya shiga bakin ciki wata rana ya kuka wata rana ya dariya duk rayuwarsa tana ɗauke da abubuwa daban-daban laqad khalaqnal insana fi kabad dan adam yana cikin gwagwarmaya da shan wahala da faɗi tashi kaga duka wannan tawaya ce ta rayuwa amma shi ubangiji ta'ala babu wannan ko daya rayuwarsa rayuwa ce wacce take ta kamala da haka shine alhayyu shine wanda yake rayayye tabbatar wa ubangiji ta'ala rayuwa ubangiji ya tabbatar wa kansa haka a cikin alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki yana cewa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa sai yace ce alhayyu shine wanda yake rayayye sannan kuma ya kirayi kansa da suna alhayyu a inda ya ce wa tawakkal ala alhayyi alladhi la yamut sai ya ambaci kansa da cewa alhayyu to rayuwar ubangiji mutuwa ba ta riskar rayuwarsa shi yasa ya ce alhayyu alladhi la yamut amma duk wani rayayye me yake yi yana mutuwa dan adam yana mutuwa dabbobi suna mutuwa dan Allah ya tabbatar maka da cewa rayuwarsa rayuwa ce ta dindindin ta azaliya ta har abada shi yasa yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram komai da ka gani mai rai da ke ban kasa zai kare ubangiji ta'ala kadai shine wanda zai wanzu shine zai kasance har abadan abada yana nan subhanahu wa ta'ala dan haka alhayyul ladhi la yamut shine wanda yake rayayye wanda baya mutuwa ya kuma kira kanshi da alhayyu a wata ayar inda yace wa anati wujuhu sai yace lil hayyil qayyum wanda shine kuma wanda yake rayayye to da sunan da Allahu da alhayyu da alkayyumu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa suna hadisin ainihin eh, Abu Umama yana danganta hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ismullahi al'azam sunayen Allah madaukakin sarki masu girma suna nan a cikin suratul baqara da kuma ali imrana da kuma suratul taha a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al qayyum wannan sune sunayen Allah masu girma a cikin ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al qayyum a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum to waɗannan sunaye sune sunaye da suka fi girma a cikin sunayen ubangiji ta'ala da Allahu sai kuma al sai kuma al annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake suna sune sunayen da idan mutum ya roki Allah da su to ba za a ki ansa masa ba ba za a mai da addu'arsa ba shi yasa yana daga cikin ladabi na yin addu'a in kana son a ansa maka ka fara gabatar da waɗannan sunaye Allah madaukakin sarki yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ubangiji ta'ala shi yake banta da sunaye waɗanda suke masu kyau masu tsarki ku roke shi da su to in ku ka roƙe shi da sunayen da su suka fi girma a cikin sunayensa to ka fi cancanta ya ansa maka da Allahu da kuma alhayyu da kuma alqayyum a wata a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alizzu bi ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ku rubanya harasanku da kalmar ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram domin da su ake ansa mutum addu'arsa shi yasa mai addu'a in yazo addu'a in ya roƙa ya roƙa ya roƙa sai ya ce mai ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram sai ya dora kuma ya roƙa ya roƙa ya roƙa sai ya biyo da me ya hayyu ya qayyumu ya dal jalal wal ikram wannan na ɗaya daga cikin manya manyan sirrika da ake amsa wa dan adam addu'arsa da su to Allah ya sifanta kansa da cewa al hayyu shine wanda yake rayayye haka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da sunan al hayyu wa ubangiji ta'ala a inda yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya ubangiji kai ne rayayye kai ne kuma tsaye bi rahmatika da rahamarka nake neman agaji daga gare ka fala takilni ila nafsi tarfata ain kada ka sakan min da lamari na zuwa gare ni kada ka banni da iyawata ko da daidai da kyafta ido ne to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi da imamul bukhari da muslim suka rawaito yana cewa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu zuwa karshe yace antal hayy alladhi la yamut wal insu wal jinnu yamutun kai ne al hayy alladhi la yamut kai ne rayayye wanda baya mutuwa wal insu wal jinnu yamutun da mutane da yan adam kuma suna mutuwa to Allah madaukakin sarki shine wanda yake yake banta da rayuwa wacce take ta kamala shine al hayy da na daga cikin sunayen ubangiji alhayyu na kuma daga cikin sifofinsa alhayyu domin shi a raye yake kuma na daga cikin rayuwar tasa yake rayar da mutane kuma ya matar amma shi kuma baya mutuwa subhanahu wata'ala yace kuma alqayyum shine wanda yake alqayyum qayyumiyya ta ubangiji shine tsayayye wanda yake shi ya tsayawa kansa a komai Allah madaukakin sarki babu wani wanda ke taya shi a abin da yake yi babu wani wanda ke taimakonsa a abin da yake yi babu wani wanda ke ba shi shawara a duk abin da yake yi shi ya tsaya shi da kansa yake lamurransa gaba ɗaya ina fata an fahimta idan ka ji ubangiji ta'ala ya umarci ko mala'iku ko annabawa ko manzanni ya ce su je su yi kaza wannan abin da ya ce su je su yi su ta bangaren su ibada ce ina fata an fahimta domin zaka ji ubangiji ya ce muka yi kaza muka aika da kaza ina fata an fahimta abin nufi shi kadai shi yayi in ka ji ya ce na aika da mala'ika ya yi kasa na aika da manzo kai ka iya tunanin to ai mala'ikan aikin da ya je waye aikin wa Allah ya yi ko haka za ka tunanin ya je ya aikin nan wa Allah ne to shi wannan aikin da aka je aka ce ya je ibada ce a gari in ya ƙi za a yi masa ukuba umarni kuma da ubangiji ta'ala ya yi masa da ya je ya yi wannan ƙayyumiya ta Allah ita ta sa haka ina fata an fahimta da haka shine wanda yake tsayayye akan komai saboda ƙayyumiyya ta ubangiji ta'ala baya buƙatan kowa kuma baya buƙatan komai ba shi da buƙatan komai shi karan kansa a wadace yake a wa karan kansa subhanahu wa ta'ala to wannan shine alqayyum sannan kuma ƙayyumiyya ta sa akan bayansa shine ya tsaya wa bayi a duk abin da suke yi shi ya halice su yake ciyar da su yake shayar da su yake tufatar da su yake ba su lafiya yake arzuta su yake talautarwa yake yi dukkan abin da bayi suke ciki na rayuwarsu shi kadai yake yi wato shi ya tsaya musu akan rayuwarsu sammai da ka gani guda bakwai da suke ga su nan a ainihin an ɗaga su suna nan babu wani abu da aka tokare da su babu wani fila Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga su kuma suka daidaita tare da cewa sun fi ƙasa nauyi a antum ashaddu khalqan amis sama banaha kuma ya ambaci sammai da sab'atun shidad ya ambace su da ainihin masu ƙarfi ne amma ka taɓa gani sun ruso waye ya rike su ubangiji ta'ala to wannan qayyumiyya ta su tasa ya rike waɗannan sammai din sammai guda bakwai da al'arshin sa da alkursi da wane ne duka da abubuwan da ke cikin su waye yake rike da su ba su faɗo ba Allah madaukakin sarki wannan alqayyumiyya ta ubangiji ta'ala kenan to kuma ita ƙasa da muke kanta da nauye-nauye da ke kan ban ƙasa da ababen da ke ciki da koguna da wane ne waye ya rike su ba su firme ba suka fada ciki ba tare da wayannan nauye-nauyen ubangiji ta'ala shi yasa yayi sifanta kansa da cewa kullu yawmin huwa fi sha'an a da yaushe ubangiji ta'ala yana cikin hada-hada a da yaushe yana cikin ainihin sha'ani na gudanar da al'amuran bayansa daidai da sakan ɗaya ba a daina ba iska tana busowa rana tana haskowa ana saukar da ruwa tsirrai na tsirowa dan adam yana shakan numfashi kuma ya busa ya shaka ya busa yana tafiya da Allah ya ga dama dan adam in ya tashi tafiya ba zai iya kwana ba kawai sai ya tafiya in ya je sai ya buga wa jikin bango ya ta gwara wa kansa ya ta gwara wa kansa amma an ka nemi ka juya kai dama sai ka juya kai dama to a cikin sakan ɗaya mutum nawa ke juyawa Allah kaɗai ya san adadinsu a cikin lokaci a cikin sakan ɗaya mutum nawa ke nan fasawa a cikin sakan ɗaya mutum nawa ke motsi duka wannan motsin nasu wa yake motsar da su Allah to kaga qayyumiyya ta su kenan sannan kuma ka shiga kasuwanni ka shiga ma'aikatu a cikin sakan ɗaya ake bawa kowa arzikinsa kowa yake ciniki kowa yake samun riba kuma a cikin sakan ɗaya kowa yake zuwa ya koma gidansa duka waye yake gudanar da su Allah maɗaukakin sarki to wannan shine alqayyum da ya tsaya akan komai kowa da komai a ƙarƙashin ubangiji ta ala shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata a gurin Allah Allah madaukakin sarki saboda qayyumiyya tasa yake bayyana azamarsa kaji abin da yake yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwal innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayina na farko da na ƙarshe da mutane da aljani ba ku isa ku cutar da ni ba bare ku cuce ni kuma ba ku isa ku amfanar da ni ba bare ku amfane ni duk yadda muka kai ga ibada ɗauka daga annabi adam alaihi salatu wassalam farkon halitta na yan adam zuwa halitta na ƙarshe da za a ce gaba ɗaya mu taru mu zama masu imani ƙarfin imanin mu duk ya kai imanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ba zai ƙara Allah da komai ba kuma kaddara gaba ɗaya da za mu tare tun daga annabi adam har zuwa halitta na ƙarshe da kuma tun daga iblis har zuwa halitta na ƙarshe na aljani gaba ɗaya mu zamo tantirai kafurai mu fushi fir'auna kafirci bai ragi komai a gurin Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء ذاك وأن qayyumiyya ta تعالى كنا بايا سن كومي بايا بقعة كومي na fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayyana cewa shine rayayye shine alqayyum din sai yace la ta'khudhuhu sina shi ubangiji ta'ala la ta'khudhuhu sina gengedi baya daukan ubangiji ta'ala gyangyaɗi sifa ce ta kamala ko kuma sifa ce ta tawaya sifa ce ta tawaya dan adam a rayuwa irin tasa shine in yayi aiki ya gaji yana buƙatar mi yana buƙatar ya kwanta ya huta ina fata an fahimta to dan haka ubangiji ta'ala saboda ƙayyumiya tashi da kuma cika ta kamala ta haya ta ubangiji ta'ala rayuwarsa la akuzu sina gengedi baya zuwa Allah madaukakin sarki wala nau kuma ainihin wato bacci baya daukan ubangiji ta'ala ka duba wata hikima a siyaki na la ta'khuzuhu sinatun wala nawm da gengedi da bacci wanne yafi nauyi amma sai aka ambaci gengedi wanda gengedi baya daukan sa bacci zai dauke shi to me hikima tunda an korewa ubangiji gengedi sai kuma aka ambaci bacci saboda bacci mutuwa ne ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa huwa alladhi yatawaffakum بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار sai ya kira bacci da ni da mutuwa yace ya tawaffakum ina fata an fahimta da sannan kuma shi bacci ya fi mutuwa nauyi ina fata an fahimta bacci ya fi mutuwa nauyi shi wanda yake mamaci yana jin duk abin da ake yi duk motsi da ake yi duk yana ji kawai baya iya motsawa kuma shi ma yana magana yana cewa wani abu amma ba a iya jinsa to amma wanda yake bacci fa baya jin abin da ake yi gaba ɗaya ina fata an fahimta to anan Allah madaukakin sarki yace la ta'khudhuhu sina wato gengedi baya daukan ubangiji domin in har gengedi zai dau ubangiji to Allah kada ya san me zai faru a ban kasa da kuma sammai da kasai wanda shi ya rike sammai an ta zula ya rike sammai da kasai kar su rushe kada su zubo in yayi gengedi ne zai faru ina fata an fahimta to wannan kamala ta qayyumiyya ta ubangiji ta Allah kenan shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam yana mamakin wannan lamari yace ya ubangiji baka bacci baka gengedi abun mamaki sai annabi Allah madaukakin sarki yace to aka bawa annabi Musa aiki ubangiji ta'ala yace ya Musa khudh qaruratai aka bashi wato kwalabe guda biyu kamar kwan fitila aka bawa annabi Musa Allah madaukakin sarki yace annabi Musa ya tashi ya tsaya ya rike tsaya anan hannun ya rike tsaya anan kwayayen fitila manya Allah ya ce wa annabi Musa to ya tsaya kuma kai yayi bacci sai in an ce yayi bacci kaga wannan babban aiki kenan annabi Musa a tsaye da ƙwayayen nan a hannunsa manya manyan ƙwayaye yana ta sauraron sanda za a ci to je ka kai bacci aka daɗe aka dade aka kwana aka yi ne annabi Musa ba zai iya ba to ni gangade ya zo wa annabi Musa gengedi ya zo masa gengedi ya zo masa da gengedi ya annabi Musa nauyi bai sani ba sanda ma har ya hada ƙwayayen suka fashi kawai sai ya farka sai ya ubangiji gengedi ya dauke ni ƙwayayen sun hadu sun fashi Allah madaukakin sarki ya ce ya Musa da ina bacci to da haka sama da ƙasa za su haɗu to kaga qayyumiya ta ubangiji ta kenan shi yasa wallahi mu ji tsoron Allah jama'a wanda yake dauke da wayannan sifofin shi yake cewa mu ji tsoron sa in ba haka ba zai mana ukuba to dan Allah in zai muka ukuba ya zai me wannan sifofi da ake ambatawa yanzu da haka mai da kasai duka ubangiji ta'ala shi yake rike da su in Allah madaukakin sarki kaga a kowane sakan da ka gani a duniya kowane sakan ana daukar rai kuma ana haihuwa kowane sakan ana arzuta wani kuma ana talautar da wani kowane sakan ana matar da wani ana rayar da wani kowane sakan da ka gani wani na tashi wani na faɗi wani na motsi wani kuma ana ana ana ana ana ainihin mutsar da shi a kowane sakan a kowane sakan ana ciyar da wani wani kuma a lokacin ya gama ci a lokacin wani kuma yake kunkwatsa ruwa wani yake sha hatta abinci da zaka tauna a bakinka da zaka tauna da haƙoranka ka haɗiya waye yake baka izinin wannan to kaddara wanda shi yake gudanar da wa'annan abubuwa na baya aka ce zai bacci ya za a yi komai sai ya tsaya iska wa yake busa ta ta yau gabas ta yau yamma ta yau kudu ta yau arewa in Allah zai bacci wa zai busa ta babu da haka wannan kayyumiya ta ubangiji ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'an to kuma ka duba jama'a duk wannan abu da ubangiji ta'ala ya mana bai ce mu biya shi ba bai ce mu biya shi ba kaga hakikanin kayyumiya din kenan duk wani kamfani da za su yi kere-kere da wane ne gaba ɗaya ne suke nema bayan haka riba ko ba haka ba duk kamfanoni da ka gani na duniya da kere-kere da ake na duniya da abubuwa da ake kawa me ake ne in ba a samu riba za a yi to shi ubangiji ta'ala ya yi ka kamar yadda wani bawan Allah mara lafiya da muka je duba shi muke masa jaje shi da kansa yake ma yi mana jaje yace in ban yi haƙuri ba me zai yi ka duba hannun hannun da Allah ya bani kyauta fa in ji shi yace kyauta to wannan idanun me na bashi ya bani kyauta kafafuwa da ya bani a kyauta me muka bashi me muka biya shi to kaga Allah madaukakin sarki qayyumiya ta shi kenan sai ya maka dubu ta arziki ba goma ta arziki ba ya maka dubu ta arziki kuma ya ce bayan haka ma zai baka aljanna ya maka dubu ta arziki in ka saba mishi sai ya ce ka nemi tuba zai yafe maka wannan duk qayyumiya ta Allah madaukakin sarki to la ta'khudhuhu sinatun wala nawm an ce la ta'khudhuhu sina sai kuma aka sake cewa wala nau aka maimaita ne aka maimaita la sau biyu ina fata an fahimta wannan wanda wannan a ka'ida ta balaga ana ce da shi at-tikrar wato a maimaita lafazi iri daya a cikin jumla wacce take guda daya a ma'ana guda daya da an ga dama sai a ce la ta'khudhuhu sinatun wa nau ina fata an fahimta amma sai aka ce la ta'khudhuhu sinatun aka kuma sake cewa wala nawm wanda kuma a koda yaushe a tikrar fil jumlati tufidu al-isbati wa ta'kid duk lokacin da aka maimaita abu sau biyu a cikin jumla ana son a nuna maka abun tabbas haƙiƙa-haƙiƙi ana son a ƙarfafa maka abun ne la ta'khudhuhu sina wato gengedi baya ɗaukan ubangiji ta'ala wala nau kuma haka ma bacci baya daukan ubangiji ta'ala saboda an maimaita maka ladin ka gane abun fa da gaske ake gaya maka abun ana tabbatar maka da cewa babu yanda za a yi ubangiji ta'ala yayi bacci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna Allah ta'ala la yanam shi ubangiji ta'ala baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam bai ma dace a ce ubangiji zai yi bacci ba domin bacci aikin wa aikin yan adam ne aikin halittu ne da mutane da dabbobi duk suna bacci to in Allah ya bacci yayi abin da ba yake yi ina fata an fahimta to duka wannan yana daga cikin ainihin kayyumiyya ta ubangiji ta'ala da kuma rayuwarsa a rayuwarsa babu bacci a tsayuwa da yawa kansa ubangiji ta'ala baya bacci sai dai bayan su yi bacci to wannan cikan rayuwa ta Allah madaukakin sarki din kenan la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi lahu mallakarsa ne lam da ke cikin lahu ana ce da shi lamul milk domin lam da yake zuwa harful jarri a harshen larabci yana ɗauke da ma'anoni daban-daban ka iya cewa ainihin ka zo da lam na harful jarri ya zamo ya lil milk kamar lahu anan lam wa anar ma'anar lam anan lahu na nufin milku samawati wal ardi lahu na fata an fahimta mallakar sammai da kasai da abin da ke cikin su duka mallaka ce ta ubangiji ta'ala na fata an fahimta to asalin yadda jimla take ma fi samawati wa ma fil ardi lahu domin ma fi samawati wa ma fil ardi mubtada ne a koda yaushe kuma mubtada shi yake fara zuwa a farko sannan sai me ya biyo baya sai khabar ya biyo baya to lahu anan shine khabar domin duk sanda mubtada ya zo khabar kamar yadda na gaya muku imma khabar ya zamo shi ma isim ne imma kuma khabar ya zamo eh, abin nan jumla fi'liya imma kuma khabar ya zamo shubuh jumla ya zamo jarun wa majrur ko kuma zarf wa mudafuhu ilayhi na fata an fahimta to asali yadda jumlar take ma fi samawati wa ma fil ardi lahu sai zama ma fi samawati wa ma fil ardi shine mubtada lahu kuma shine khabar na mubtada din to amma sai aka fara gabatar da khabar sai aka ce mallakar sa ne abin da ke cikin mai da kasai yadda sigar magana take abin da ke cikin mai da kasai mallakar sa ne amma sai aka gabatar da cewa mallakar sa ne sannan aka ce abin da ke cikin mai da kasai menene hikima a cikin gabatar da jar wal majrur a kuma jinkirta mubtada wanda shine asalin abin da ya kamata a fara magana akai duk lokacin da aka gabatar da azzarf jar da majrur akan mubtada din sa yufidul ikhtisas yana nuna cewa Allah kaɗai yake banta da wannan abun da ka karanto ayar kace ma fi samawati wa ma fil ardi lahu abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai mallakar sa ne to yana iya ɗaukan ma'ana guda biyu imma ya ɗau ma'anar mallakar sa shi kadai imma ya ɗau ya ɗau ma'anar mallakar sa shi da wasu amma kafin sa yafi yawa a ciki to kuma wannan sammai da kasai da abin da ke ciki mallakar Allah ne shi kadai to dan a tabbatar maka da cewa mallakar sa ne shi kadai sai aka fara gabatar maka da lahu din sannan aka kawo ma fi samawati wa masul ardi lahu kadai shi yake da mallakar ma fi samawati wa masul ardi abin da ke cikin samai da kasai a irin wannan zaka faɗa a faɗin Allah madaukakin sarki lahul mulku wa lahul hamdu asalin yadda ma'anar take magana take ainihin alhamdu wa wal mulku lahu amma sai aka ce lahul mulku asalinsa al mulku lahu wa lahul hamdu asalinsa alhamdu lahu to amma sai aka fara gabatar da lahul mulku da kuma lahul hamdu dan a tabbatar maka da ba a yi wa kowa godiya sai Allah mulki baya mallake da a hannun kowa sai Allah madaukakin sarki to haka Allah madaukakin sarki dan ya tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta ainihin ya mallaki abin da ke cikin samai da kasai ba tare da waninsa ba sai aka gabatar da lahu sannan aka ce ma fi samawati wa masul ardi fadin sa lahu ma fi samawati sai aka ce ma wanda ma ism ne min al-asma'il mawsula suna ne wato kalma ce da ake amfani da ita galibi a abin da ba shi da rai ma din nan sai a ce ma haza me wannan a lokacin da yake abin da ba shi da rai baya hankalta kuma amma in abin da yake da rai kuma yake hankalta sai a ce me man haza ina fata an fahimta to kaga anan an yi amfani da lafazin ma wadda kalmar ma kalma ce wacce ake amfani da ita a abin da yake baya hankalta to sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ababan da ke cikin samai da ababan da ke cikin kasai mallakar sa ne amma sai aka yi amfani da lafazin ma kaga ai a cikin samai akwai ababan da suke hankalta a cikin kasai ma akwai ababan da suke hankalta to me yasa ba a ce man domin ai lura da abin da ke cikin abin da ke samai masu hankalta da kuma abin da ke ƙasa masu hankalta da ake musu amfani da lafazin man ba hikimar da ke cikin haka shine akwai abin da a ƙa'idar larabci ake ce masa at-taglib tunda qur'ani da yaren larabci aka saukarto da usulubin larabawa ake magana da kuma fasaha irin ta larabawa Allah ya kawo lafazin ma fi samawati ba a ce man fi samawati wa man fil ardi ba lura da babu taglid fi janibi ghairi al-aqil wato an lura da cewa ababan da ba sa hankalta su suka fi yawa sama da ababan da suke ne suke hankalta idan kan lissafa ababai masu hankali da ababan da ba su da hankali wanne suka fi yawa marasa hankali su suka fi yawa in aka ce lissafa mana ababai masu hankali in ka yi lissafin mutum da dan eh, adam da aljali da mala'iku sai kuma me kaga sun kare to aka ce lissafo mana waɗanda ba sa hankalta kuma ba za su lissafu ba to sai aka lura da waɗanda suke su suka fi yawa su ne ababen da ba ba sa hankalta to sai aka yi amfani da lafazin da ke nuni a gare su amma wa yadkhulu fihi al-uqala waɗanda suke hankalta din su ma shiga ma'anar to abinda Allah yake nufi da lahu ma fis samawati wa ma fil ardi kenan kar ka je karanta ka'ida na larabci kaga an ce ai ma ana amfani da shi ne abin da ba a hankalta dan haka ka zata abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai masu hankalta su ba su shiga nan ba sun shiga an rinjayar da waɗanda ba su hankalta saboda su suka fi yawa da haka Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi galibi za ka rika gani a cikin ayoyin alqur'ani in aka ambaci sammai za a kawo shi a jam'i sai a ce as-samawat al-ard kuma sai a kawo shi guda ɗaya wanda lafazin al-ard yana nuna maka ishara ne da mufradi guda ɗaya me jam'in al-ard al-ardun ina fata an fahimta kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yayi ruku'i da ya dauko daga ruku'i ya dago sai ya ce ne rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil mil'il ardin ina fata an fahimta ardin shine jam'i na me na ainihin al-ard to kamar ita ƙasa tana da wato ita ma adadinta guda bakwai ne kamar yadda ne kamar yadda ainihin sammai suke guda bakwai Allah madaukakin sarki ce shi ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi sai yace mithluhu ainihin a ƙasa ma ya halicci kwatankwacin adadin yawan sammai din sammai guda bakwai ƙasai ma suka zamo me suka zamo su ma guda bakwai kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man iktasaba shibran min al-ard duk wanda ya ainihin yi kwace ko kuma yayi satan daidai da kamo ɗaya na ƙasa ubangiji ta'ala zai ninka shi har zuwa ƙasa ta bakwai duka wannan shi ya sata ka sai fili ka sai fuloti a zo gini ka ce a ƙara da daidai da kamu a shibir shine kamu ɗaya haka aka ƙara aka shigar wanda ba cikin filinka ba to har ƙasa ta bakwai za a ninka rana alkiyama sai a nan naɗo maka a wuyanka ka zo da su wa zai iya ɗaukan wannan to wani ba kamu ɗaya ba ne wani filin ma gaba ɗaya ba nashi ba ne kuma ya cinye ya ƙwace to ta ina za a naɗo masa da wani irin wuya za a naɗe masa ya kawo su gaban Allah ranar alkiyama to da haka nan zaka ga an ce al lahu ma fi samawati wa ma fil ard madadin a ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi sai aka ce wa ma fil kawo al'ar a siga na mufradi yana ɗaukar ma'anar siga na jam'i sakamakon an shigar da alif da lam a cikin lafazin al to alif da lam na lafazin al'ar. wato al aljinsiyya al-jinsiyya ne yana daukan cewa da kuma abin da ke cikin mai bakwai mallakar sa ne da abin da ke cikin jinsin ƙasa jinsin ƙasa kuma guda nawa ne guda bakwai ne to sai suka zama alif da lam anan sun wadatar da a ce sai aka ce kawai al-ard dan ka fahimci cewa alif da lam da zo aljinsiya na mai gurbin a mai da lafazin al'ardu ya zamo jam'i ba mufradi ba to Allah madaukakin sarki yace lahu ma fi samawati mallakar sa ne abin da ke cikin sammai wal ardi da abin da ke ƙasa man dalladhi yashfa'u indahu man dalladhi yashfa'u ai man hadha alladhi yashfa'u indahu domin asalin ismul ishara shine za galibi akan zo a ce haza to ha din nan harfu ne kalma ce da balarabe ke amfani da ita domin ya jawo hankalinka amma abin asalin abin da yake sanya maka isara da shi shine za kamar yadda ibnu mali yace bi za li mufradin mudhakkarin ashir bi zi wa zi ihtifal al unsa tasir bi za lafazin za shine ismul ishara Allah madaukakin sarki yana son ya nuna maka buwayarsa sai yace man zallazi yashfa'u indahu ai man Ladi ya yashfa'u indahu wane ne wanda kasaitarsa da girmansa da karfin imaninsa da sa wane ne wannan wanda zai iya yin ceto a gurin Allah illa bi iznihi in ba da izinin Allah ba ina fata an fahimta kenan kaga babu duk yadda mutum ya kai ko hatta annabawa da manzanni ba za su yi ceto ba sai in Allah ya ba da izini to bare kuma wanda ba annabi ba kai tsaye ya ce maka shi kan zai cece ka kuma Allah na cewa man zallazi inda hu illa bi izini wane ne wanda zai yi ceto gurin Allah ba da izinin Allah ba akwai mai shi to yanzu wanda zai ce maka zai yi ceto shi da izinin waye wanda a yau zai ce ma wani zai yi ceto zai ceci wani zai ceci mabiyansa zai ceci almajiransa to shi da izinin waye zai yi ceton da izinin Allah to inda izinin Allah ne sai ya kawo maka ayar da ta fito ƙara ta ce shi zai ci kaga ba shi da ita to in ko ba shi da aya me yayi ƙarya yayi to zai tashi a gaban Allah madaukakin sarki yana makaryaci kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi girman laifin waɗanda suke ke ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah waye ya fi girman zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah yace zai yi tutu bayan Allah yana cewa man ya yashfa'u indahu illa bi izini. waye kafaitarsa da girman mulkinsa da cikarsa da tumbatsarsa ta kai har zai yi ceto a gurin Allah ba da izinin Allah ba babu bukata ka akwai babu bukata a ce babu ka san ma babu din ne ina fata an fahimta da haka wannan istifhamun ne ta'jiziyun inkari tambaya ce da aka yi domin a nuna maka babu kuma a kore maka in akwai to ba zai yiwu ba ina fata an fahimta ba a buƙatar ansa a irin wannan da an kawo maka wannan tambayar tambaya ce wacce take nuna maka saboda haiba da girma na ubangiji ta'ala da qayyumiya tashi ai babu ma wanda zai fara yin haka to Allah madaukakin sarki yace lahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum shine yake sane da abin da yake gaba gare su da abin da ke bayan su abin da ke cikin sammai din da kasai din da suke mallakar Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah shi ya san abin da yake ya riga ya shuɗe da kuma abin da zai zo nan gaba ya san abin da ke nan gaba da zai faru da bayansa ya riga ya kaddara sannan kuma ya san abin da ya riga ya wuce shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah qaddara maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 70 alf sana Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da zai faru da bayansa tun kan yayi halittar samai da kasai da shekaru 70 waye zai iya wannan jama'a in ba Allah ba irin wannan strategy da plan na Allah ni da kai yanzu zama da nayi anan da duk abin da nake faɗi da zama da kai da kake sauraro kan aisammai da ƙasai da shekaru dubu saba'in aka rubuta cewa za mu yi wannan aka kaddara shi ba a ma yi saman ba ba a yi ƙasan ba aka yi cewa wani mai suna kaza zai yi kaza wani mai suna kaza zai zauna ya saurara wannan shiri da tsari in ba Allah ba wa zai iya to kaga wannan ke nuna maka cewa shine alhayyul qayyum din kenan Allah madaukakin sarki yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum yana sane da abin da yake gabanin su da kuma abin da ya biyo baya abin da zai faru da mu nan gaba Allah ya san shi kuma a wani lokaci zai faru kuma yaya zai kasance abin da ya riga ya wuce kuma ubangiji ta'ala shi yake sane da shi saboda shine al-awwalu shine al-akhiru ya san abin da yake na farko ya san abin da yake shine na ƙarshe wala yuhituna bi shay'in min ilmihi su kuma bayi da suke cikin sammai da ke cikin ƙasai la yuhituna bi shay'in min ilmihi ba su san komai daga cikin ilimin Allah ba illa bi masha sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su a cikin ilimin ubangiji ta'ala da Allah ya sanar da mu shine mafi karanci shine wanda yake dan kadan Allah maɗaukakin sarki yana cewa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kuma yake cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila a cikin ilimin ubangiji abinda ya bamu shine dan kadan kamar tsakuran allura ne cikin ruwan teku abinda Allah ya sanar da bayinsa annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khidir lokacin da suka yi tafiya kamar yadda ubangiji ta'ala ya ba da kissa suna cikin tafiya a kwale-kwale da suke tafiya sun zo tsakiyar teku sai ga wani tsuntsu ya sauko ya dira akan gabar akan gabar wato kwale-kwalen da ya dira sai ya sa bakinsa a ruwan ya ja ya ka sau ɗaya ya haɗiya ya ƙarasawa ya zoka sau ɗaya ya haɗiya sai ya tashi ya fili Khidr alaihi salam da ya kalli tsuntsun sai yake cewa annabi Musa kaga wannan tsuntsu da ya sauko ya ja ruwa sau biyu a bakinsa ya haɗiya ya tashi ya fira annabi Musa ya ce eh ya ce to kaga wannan abin da tsuntsun nan ya ja a bakinsa na farko da na biyu ni da ilimin da Allah ya bani kamar yadda Allah ya ce a atainahu min ladunna ilma mun ba shi ilimi daga gare mu ilimin da ni Allah ya bani da kuma ilimin da kai Allah ya baka na annabta na attaura da abin da attaura ta kunsa in ka kwatanta shi da ilimin Allah kamar yadda wannan tsuntsun ya ja ruwa sau biyu in ka kwatanta ruwan da wannan tsuntsun ya ja sau biyu da ruwan tekun kaga ai ruwan tekun yana da yawa to haka in ka kwatanta ilimi na da ilimin ka a gurin ilimin Allah madaukakin sarki da haka ilimi duk inda mutum ya kai ga ilimi duk ilimin mutanen duniya in ka tara kamar tsakoyon ruwa ne allura ne cikin ruwan teku a ilimin Allah madaukakin sarki da haka shi yasa yake cewa wala yushituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba su san komai game da ilimin Allah ba sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su duk abinda ka gani Allah madaukakin sarki ya sanar da kai to shine mafi kaɗan wanda ba a sanar da kai ba shine mafi yawa ina fata an fahimta shi yasa larabawa suke cewa al'ilmu bahrun la sahila lahu shi ilimi kogi ne wanda yake bashi da gaba bashi da iyaka kuma kowa da ka gani da zai shiga duniyar neman ilimi to zai ebi iya wanda zai iya ne ya bar wanda shi ya yawa duk masu ilimin duniya kowa ya je ya kamfaci iya abin da zai iya ne kamar ka je teku ne ko a ce ga wani kogi kogin nan da ruwan kogin nan mutanen mutanen gari suke wadatuwa su ci su sha su wanki su komai ba akan ce a jera jarafi a ebo ruwa ba waye ya taba zuwa kogi ya ebo ruwan gaba ɗaya dawo gidansa da shi sai kai ta iba kai ta iba kai ta iba ka gaji ka ce ya ishe ni gobe ma wani haka zai dawo an jima ma wani haka zai dawo ruwan kogi dai na nan baka ganin alamar ya ragu to haka ilimin ubangiji ta'ala yake wanda wannan gaba ta wannan aya na ɗaya daga cikin ayoyi da ake raddi da su ga masu da'awar ilimin gaibi Allah madaukakin sarki yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sai in da Allah ya ga dama ya sanar da kai to wannan shine ya zama da Allah ya sanar da kai amma wanda Allah bai sanar ba to ya zama gaibi daga zaran lokacin da Allah ya sanar da mutum kuma to wannan bai zama gaibi ba shi yasa annabawa da manzanni gaba ɗaya ba su san gaibi ba duk wanda zai ce sun san gaibu to yana nufin Allah madaukakin sarki yana cewa illa man ittabanin rasulin ko babu wanda ya san gaibi sai Allah sai dai kuma wanda ya zaba ya sanar da su cikin annabawansa da manzanninsa to daga zaran sanda aka sanar da wani annabi ko wani manzo abin ya zama kuma sunan shi ba gaibi ba in ka ji an kira shi da cewa gaibi to lura da sunan shi kamun a sanar da shi wadda kuma wannan usulubi ne na qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wabtulul yatama hatta idza balagun nikaha wanda ya balaga wanda ya balaga ya kai matakin ai masa aure yana ansa sunar maraya ba ya ansa sunan maraya amma sai Allah ya ce masa me wabtulul yatama aka kira shi da cewa maraya ne shi dan me aka kira shi da suna maraya lura da a baya ya zama ne ya zama maraya to wannan usulubi ne na qur'ani dan haka dan kaji an karanto a qur'ani an ce cewa Allah kadai ya san gaibi sai kuma wanda ya sanar cikin manzanni to daga zarar an sanar da manzo kuma sunan shi ba gaibi ba ina fata an fahimta yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata abubuwa da dama da za su faru nan gaba wayannan duk ba gaibi bane amma daga zaran san da aka sanar da annabi an kira su da gaibi amma ba gaibin da aka keɓance ubangiji da shi ba ba su sama gaibi ba tunda an raga an san su a cikin mu nan babu wanda bai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya waɗanda suke da gaskiya za a kaskantar da su masu gaskiya su kuma a ɗaukake su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan duniya ta zo ƙarshe mata za su yawaita maza su yi idan duniya ta zo ƙarshe za a yi ta kaza za a yi ta kaza duka wannan an ba da labari an kira su da gaibi kasantuwar da ba a san su ba amma tunda an riga an san su to sun zama ba gaibi ba to uslubi ne na qur'ani akan dubi abu a kalle shi ta fuskar yadda ya taba kasancewa a da sai a ci gaba da kiransa da wannan suna da wani lokaci kuma a uslubi na qur'ani za a kalli wani abu a dube shi ta fuskar nan gaba ya zai kasance sai a kira shi da abin da zai kasance nan gaba Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a inda annabi Musa annabi Nuh alaihi salatu wassalam da yake addu'a wa al'ummarsa a halaka su me yace innaka in yubillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji idan ka bar su suka ci gaba da rayuwa za su ci gaba da da bayan Allah kuma ba za su haifi komai ba sai dai su yi ta haifan fajirai yaro dan karami da aka haife shi jariri da aka haife shi ba shi da laifin komai ba za a ce masa fajiri ba amma in ya girma me zai zama zai zama fajiri to sai aka kira shi da sunan fajiri lura da abin da zai iya kasancewa nan gaba to don haka qur'ani na da wannan usulubi din don haka wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha babu wanda ya san abin da yake a gurin Allah sai Allah kaɗai in Allah ya sanar da bayi kuma to wannan ya zama ilimi bai zama kuma gaibi ba ya alam illa bima sha wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ubangiji ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wato kursiyin ubangiji karabar ubangiji ta'ala wasi'a samawati wal ard ya fi sammai da kasai fadi a nan alkursi ma'abota ilimin tafsiri da kuma sauran malamai na aƙida sun yi magana me ake nufi da alkursi to ma'abota ilimi sai suka yi maganganu guda biyu wasu suka ce alkursi daban al'arshi kuma daban wasu daga cikinsu suka ce al'arshi shine alkursi alkursi shine al'arshi to kuma shekul islam ibn taymiya alaihi rahmatullah a majmu'u fatawa da ya tashi magana akan wannan yace babu shakka wasu daga cikin ma'abota ilimi suna ɗauka da alkursi da kuma al'arshi duka abu ɗaya ne amma allazi alaihi al-aktharun anna al-kursi shay wal arshi shay abinda mafiya yawan ma'abota ilimi inji ibnu taymiya yace abinda mafiya yawan ma'abota ilimi suke kai shine al'arshi wani abu ne daban halitta ne na ubangiji daban haka ma ainihin al-kursi daban yake sun yi hujja da hadisin abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana da isnadi ingantacce annabi ah, abdullahi bin abbas yana cewa al-kursi wato wani guri ne wanda a nan ne digadigan ubangiji ta'ala suke idan ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshin sa to kuma digadigansa a alkursi suke domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa da cewa yana da digadigai har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama idan Allah ya sanya yan wuta a wuta zai taka jahannama da kafarsa subhanahu wa ta'ala to kaga ya tabbatar wa ubangiji ta'ala yana da digadigai ina fata an fahimta to sai abdullahi bin abbas yake cewa al-kursi din nan inda digadigan ubangiji ta'ala suke nan ne al hadisi ne kuma wanda isnadin sa yana da inganci to amma wasu daga cikin mabota ilimi haka ma eh, ibn eh, al-allamatu abul izz bin salam shi ma yake cewa yake cewa da yawa daga cikin ma'abota ilimi sun tafiyu akan cewa al'arshi daban yake kursi kuma shi ma daban yake amma wasu suna ganin cewa duka abu ɗaya ne sai rinjayar ya ce amma magana mafi rinjaye shine al'arshi daban yake alkursi daban yake ba kuma abu guda ɗaya bane a wata maganar kuma wasu ma'abota ilimi suka ce da al'arshi da alkursi da abu ɗaya ne babu bambanci suka yi raddi a waɗanda suke ganin al'arshi daban da alkursi daban da fuskoki daban-daban na farko suka ce wannan hadisi na abdullahi bin abbas da ke cewa ai al'arshi a abin nan al-kursi inda digadigan ubangiji suke ne tare da cewa hadisin hadisin wato hadisin isnadin sa ya inganta ai wannan maganar Abdullahi ibn Abbas ne ba wai maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi Abdullahi ibn Abbas kuma yakan iya ɗauko maganganu na Isra'iliyat na Banu Isra'il ina fata an fahimta magana na Banu Isra'il kuma muhtamal zai iya ɗaukan haka ne zai iya ɗaukan ba haka bane to duk abin da zai iya daukan haka ne zai iya daukan ba haka bane to ba za ka jajirce kuma ka ce haka yake ba ina fata an fahimta sa'annan kuma sun sake ba da wata ansa ta biyu suka kawo hujjar cewa qur'ani da ke da yaren larabci aka saukar to ka fahimci kalmomin alqur'ani da yanda larabawa suke fahimtar su kuma suke amfani da ita suka ce da kalmar al'arsh da kalmar al-kursi duk abu ɗaya ne domin in ka duba a cikin alkur'ani haka Allah ya yi bayaninsa suka ce ka duba a cikin ayoyin da suka yi magana akan balkais wato malikatu saba Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana a lokacin da wato Hudu ya zo yake bawa annabi Sulaiman labari me yace walaha arshun azim arsh kuma me ake nufi anan karaga da take zama kai ina fata an fahimta sarirul malik karaga gado da sarki yake zama ya a akai wannan shine al kuma annabi Suleiman ya ce man ya ni bi me bi arshiha waye zai zo min da karagarta kaga nan ma dai an kiraye shi da me da al'arshi sannan kuma annabi Suleiman ya ce nakiru a bi arshiha ku ainihin canzawa karagarta ta sannan kuma aka tambaye ta aka ce a haka za arshiki kaga duka lafazin arsh arsh aka kawo ina fata an fahimta to kuma kamar yadda aka yi amfani da lafazin arsh anan sai aka yi amfani da lafazin al a matsayin al a cikin ƙur'ani kuma shi ma da Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Sulaiman sai yake cewa wa alqaina ala kursiyihi jasadan ma abota ilimin tafsiri suka ce me ake nufi da kursiyihi al'arshin sa ina fata an fahimta karagar da sarki ke zama shine me shine al kamar yadda kuma haka ma a suratu Yusuf Allah madaukakin sarki yace wa rafa abawaihi alal arshi me ka fahimta a wa alƙaina ala kursihi jasadan me ka fahimta a ma'anar kursi ana nufin al'arshinsa ina fata an fahimta to don haka sai suka ce alkursi a nan shi ma yana nufin al'arsh ne domin ga yadda ƙur'ani ya zo da shi ƙur'ani ya yi bayanin al'arsh a matsayin alkursi alkursi a matsayin al'arsh don haka sai ka haɗa su sai su baka ma'anar abu guda ɗaya da haka suka tafi akan cewa al'arsh shine alkursi alkursi shine abu shine al'arsh to ji maganganu guda biyu da ma'abota ilimi suka yi kenan amma ni dai a nawa ni fa na ce ni dai na bugun magana ta biyu din ta cewa da al'arshi da alkursi da abu ɗaya ne ina fata an fahimta wannan kuma ba zai hana ka ce wancan maganar ta cewa al'arshi daban alkursi daban ainihin ba shi da inganci ba tunda ibnu taymiya ma da ya kawo shi ya shuru yayi ina fata an fahimta shi cewa yayi wasu sun ce al'arshi da kursi abu ɗaya ne wasu kuma suka ce a'a daban-daban suke kuma waɗanda suka ce daban-daban din su suka fi yawa sai ya shu bai sake cewa komai ba ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ya ce ainihin al'arshin wato ubangiji ta'ala fadinsa ya fi fadin mai da kasai akwai wani hadisi na Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ainihin idan ka ɗauki samai da ƙasai ka jefa su a cikin kursi to kamar ka ɗau ƙwandala ne ka jefa a wani ƙaton fili idan ka ɗau alkursi kuma ka jefa alkursi a al'arshin ubangiji to kamar ainihin ka ɗau ƙwandala ne ka jefa shi a wani ƙaton sararin sahara mai faɗi iya ganinka kaga girman al'arshi kenan to wannan hadisi kaga in ka fahimci hadisin hadisin zai bambanta maka al'arshi daban kuma alkursi daban to amma hadisin yana da rauni babu shakka hadisi ne wanda yake wahin jiddan kamar yadda malaman ilimin hadisi suka rauna na shi to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wasu a kursiyuhu samawati wal ard wala ya yauduhu Ba baya wayi wa ubangiji ta'ala wahala hibzuhuma kiyaye sammai ɗin da ƙasai ɗin da abin da ke cikin su baya wahal da ubangiji baya masa nauyi ya kasa biya wasu wane bukatun ba a biya wasu wane ba sakamakon abin yayi yawa wani abu baya rushewa a ƙasa sakamakon ya shagaltu da kula da wanda ke cikin sama gaba ɗaya la ya uduhu ya ubangiji ta'ala nauyi hifzuhuma wa huwa al ubangiji ta'ala shine al-ali madaukaki al mai girma al-ali shine madaukaki a zatinsa yana ɗaukake da saman komai wanda wannan na nuna maka cewa ubangiji ta'ala tunda shine al-ali to a sama yake in ka ce Allah yana ƙasa to bai zama al-ali ba kenan ina fata an fahimta kuma al'aliyu shine al'aliyu wanda yake sama a ayyukansa da duk abin da yake aikatawa yana sama da komai yake jujjuya komai al'azim kuma ubangiji ta'ala shine mai girma wanda yake da azama na daga cikin azama ta ubangiji ta'ala rike sammai da kasai na daga cikin sa kula da abin da ke cikin sammai da kasai na daga cikin azama ta ubangiji da baya bacci na daga cikin azama ta ubangiji halittu da yayi yake kuma arzuta su na'am to kenan lokaci za zamu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik